mazala baya kyarkyace dariya murmushi yake shine dariyar manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka ya malaman zahiri suka ce ah, ya za a ce mutumin da yake da'imal bishiri mai yawan murmushi bahuka sinni mai yawan dariya sai kaga haƙoransa kuma za a ce masa mutawasilal azali mutawasilal mai sadajjen zama cikin bakin ciki ko da yaushe zaka iska annabi cikin bakin ciki da damuwa sai su suke gani ya za a ce haka saboda su ba su san ma'anan bakin ciki ba ba su san ma'anan damuwa ba su sun dauka bakin ciki na rashin kuɗi bakin ciki na rashin ƴaƴa bakin ciki na izayar mata bakin ciki na izayar makiya bakin ciki na gujewar masoya sun guje shi suka ce ah, ba wannan bane bakin ciki ba wannan ne bakin ciki ba manzo Allah lallai kamar yadda Hindu ibn Abi Hala ya faɗi da mutawasilal ahzani da'imal fikrati laisar lahura mutawasil al'azani mai sadajjen zama cikin bakin ciki da'imal fikirati mai yawan tunani laisar lahura bai da hutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da hutu haka hindum abi hala ya sibanta shi to sai suka ce dan me za a ce annabi kuma mutawasil al'azani alhali da'imal bishiri sai su sufa suka ce a ai mutawasil al-ahzani akwai manzo sallallahu matafiyi ne cikin zatin Allah shi kuma man da ake sa wutar tafiya cikin zatin Allah sunan man alhuzunu in babu bakin ciki wuta ba zai yi ba duk mutumin da a cikin Allah kake ganin shi kullum cikin jin daɗi da yalwa da bishasha ka iske sairinsa takaitacce ne bala'i da bakin ciki na makiya da wasu halaye da abubuwa da su suke ƙara mutum zafin tafiya su suke hana mutum bacci amma mai yawan masoya ga wadata ga lafiya ga farin jini ga ɗaukaka a kana leƙa shi da za ga yana mai shari ac na bugun shi tushe hankalin sa kwance ne ba wani amma idan makiya suka sa ka gaba kana kwance da ka tuno wata kalma da suka faɗa za ka ji ka firgita ka tashi wani wani ne nake kaza sai ga mutum ya shiga ban da ya yi alula <laughs> Allahu akbar Allahu akbar rabbana wa lakal hamd sami Allahu liman hamdu subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim la ilaha الله subhanallah inna lillahi wa inna saboda yana tsoro kan wannan maganganun su riske shi to shine amfanin bakin cikin amma ba wai wani abu bane daban har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana yin addu'a yana ce Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan shine dalilin malamai ya za a ce annabi mutawasil al-ahzani Allah alhali yana ce Allah ka kiyaye ni ka kiyaye daga damuwa da bakin ciki hadisi ne to sai su kuma zuwa suka ce ai annabi ya ce inna allaha yuhibbu kulla qalbin hazini inna yuhibbu kulla qalbin hazinin ku sani cewa Allah yana son kowace irin zuciya wadda ta cika da bakin ciki bakin ciki na, na jiya ban yi sallah a jam'i ba bai samu sallah a zara a jam'i ba bakin cikin jiya ban wa annabi salati dubu ba bakin cikin har yanzu zuciyata ba ta kyau kamar ta shehuwa na ba shine bakin cikin ai ba maganan hayaniya ba